أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون lalle mushrikai sun riƙi gumakansu su zama masu cetuwa gare su koma bayan Allah suna kwaɗayin amfani daga wajen su koma bayan Allah ka faɗa masu ya kai wannan manzo yanzu kwa riƙe su masu ceto ko da kuwa ba sa mallaka kansu da kowane amfani kuma ko da ba su da hankali su da ne ba sa yin magana ba sa ji ba sa gani ba sa amfanarwa ba sa cutarwa